wassalatu wassalamu ala rasulillahi al'amin wa alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi tada bi hadihi ila mil jaza amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a injiniya ka ƙara so ka ƙara so ah, kamar yadda wanda suka bibiye mu jiya ta shafukanmu mu za su gana yi takaitaccen bayani cewa dangane da abubuwan da suke faruwa a wannan asibiti da ke cidin nufawa a nan cikin garin kaduna wannan asibiti na nana aisha haskashi mutane suna iya kallon wato asibitin a wannan asibitin asalin tarihin kafuwarsa shine dr muawiya da yana aiki a asibitin stadawa wanda aka fi sanin shi da asibitin musulmi wasu rigingimu suka faru a gurin wanda tun daga farkon rigima har ta ni na san abin da ya faru da abin da ya biyo baya da yadda wato tun da asibitin yana da alaka da jama'atu da yadda aka sa shi a ya bar asibitin to daga baya sai ya zo ya kafa shi wannan asibitin a nan da ya kafa aka kafa wannan asibitin kamar yadda na faɗa na ce ni ina daga cikin mutanen da ina iya ba da shaida cewa asibitin nan ba a kafa shi don neman kuɗi ba sai don a taimaki mutane kuma duk mutumin da ke nan eriyar ya san cewa wannan asibitin yana taimakonsa kuma yana masa rana so da na samu labari jiya sai na sa aka turo min namban wayan shi sakataren ministry of health din a jiya da na kira shi kuma wannan abin ne ma gudu in akwai matsala su zo mu zauna mu da su su faɗi mai matsala a lokacin da na bincike mai matsalar sai na samu cewa akwai tuhume-tuhume da ake wa shi Dr. Muawiya akan wani mutum da aka ci yayi masa aiki an samu matsala takaddanan da suka kawo ta tuhuma sun gayyace shi ya je ministry of health sun zauna da shi an bujiro da tuhumomin nan ya kare kan shi akan tuhumar daga ciki ababe guda hudu sun ce ya karbi kuɗi tsagwagwa a hannun mutumin nan sanda zai masa aiki amma abinda yake rasid wanda ya karba naira dubu ɗari biyu suka ce ya karba amma abinda yake rubuta a rasid ɗin asibiti naira dubu arba'in ne ba naira dubu ɗari biyu ba so sai na ƙoƙarin cewa ya bani number one ita kwamishiniyar harkar lafiya a jihar kaduna don in yi magana da ita so sai ya ce min ai wanda ya bani number one shi yana iya bani number one ta sai bai bani number one ta ba to kwaɗam ranar farko kamar yadda na samu labari kai malam tun da kana da alaka da asibitin nan watakila ka iya wa masu saurari ƙarin bayani a karan farko da suka zo za su rufe asibiti sun ba da notis ne ko rana ɗaya kawai suka zo ba notis suka ce kawai sun zo suna buƙatar a rufe asibiti. ba su ba da notis ba sun dai ce suna buƙatar nan da sati ɗaya za su rufe asibitin kuma a dokan asibiti a doka na asibiti ya kamata su gayyace shi ne je can ministry a zauna da shi a bayani a ji bayani a bakin shi ko tun daga farko har ƙarke to amma ba su yi haka ba sai suka ce za su dawo nan da sati ɗaya za su rufe asibiti to daga baya kuma shi sai aka ba shawarar ya je ministry din ya je ya same su duk da su ba su neme shi ba a yanda doka ta gayyada da da ya je ya same su suka gaya mai cewa ai yayi aiki ne akan ba hanya aiki dubu eh, arba'in shi kuma ya aiki akan dubu ɗari da hamsin kuma ana aiki abin ake ake a asibitin dubu arba'in da bakwai ake yi sa'annan suka ce shi wannan namijin an cire mai mahaifa kuma mahaifa ba a san da namiji da shi ba mace aka sani da mahaifa suka ce wai shi aka cire wannan ɗan namijin kuma hasali ba haka bane aka kira sarki sarkin unguwar sunusi ya ce shi ba haka bane bai ce haka ba da shi aka yi wannan abun ba aka zo suka samu sarkin dutse suka mai bayanin cewa su sun zo suna so su rufe asibiti sarkin dutse ya ce shi ba za a rufe asibiti ba akan wani dalili za a rufe asibiti su ba shi hujjojin da yasa za a rufe asibiti sai suka ya ce sarkin dutse ya ce a ba shi kwana biyu shi zai kira ma a wuya zai yi bincike sai suka ce ba za su ba shi kwana biyu ba kwana ɗaya za a ba shi na bincike sarkin dutse ya takamai ya kira ma a wuya dakta ma'auya dakta ma'auya je ya same shi ya ce mai ranka ya daɗe ka ji ga abubuwan da yake faruwa shi bai san yayi abu kaza ba amma wa'innan sarkin unguwar sunusi ya ce ga abin da yake faruwa sai ya ce to shikenan muka danga da aka tafi ministry da aka je ministry aka gama solving din komai suka nuna mai yace shi ba shi ba bai sani ba ministry aka komai aka nuna mahaifan da komai a waya suka ce dubu ɗari biyu ya ce shi da kanshi ya hada shi da likitan da ya je shika shi sarkin unguwar suke kenan ya je shikan kuma ya mai kun ya kira shi mai godiya bai ma kira shi ba ya hada shi da likita da suka je shika aikin aka ba a can cikin shika suka biya dubu ɗari biyu da hamsin don a nan ba a nan asibitin ma'auya ba don shi ogan namu ma da ya aikin yana tare da ni gashi nan Dr. Hamza kai ne wanda kai aikin ni ne Dr. Hamza da nike haiki kuma a nan shika to ni aka kira ni aka ba nambobin su ni na dinga kira na yi jagoran su har aka kwantar da su a bisa ka'ida bai kamata ma a ce an ba mutum rifara a ce kuma haɗa ka da wani likita a can ba an ba su rifara ya kamata ne kawai su je can straight amma da suka je can din dr muawiya ya hada ni da su ya bani namban su na karbe su har muka samu ma muka kwantar da su between minutes muka kwantar da su a shika duk abin da ma wanda normally ma wanda zai tashi daga kaduna ya ce zai je shika sai ya sha wahala kafin a kwantar da shi kowa ya san wahalan shika amma saboda shi dr muhawiya yana son sauki masu kuma yana so ya taimaka musu shi yasa ya haɗa ni da su kuma sun kira ni na amsa wayan na karbe su a can shika din har aka kwantar da su a shika aka yi duk abin da ya kamata a yi masu to tun wa daga baya muka zo muna ji cewa wai kuɗin da suka biya ma a shikan wai muhawiya aka biya ma yaya za a ce an kai ne kenan kai ne likitan da aka ce an ba da likitan lamban bodo ni nan ba na aka bada da a kira ni ni kuma ina aiki ne a shikan kuma an zo an karbe su kuma an yi duk abin da ya kamata a yi kuma kuɗin da aka ce an biya a shika aka biya to yaya za a ce an biya kuɗi a shika kuma a ce kuma wai muhawiya ya karba eh sannan kuma a ce an ciro ma'aifa a jikin dan namiji ana ciro ma'aifa ma'aifa a jikin namiji ne in ba wai su wayannan ba su da adalci kuma ba sa son gaskiya kawai suna so ne su cuce mutane su ci al'ummar musulmi shi yasa kawai suka suka suka dinga yin wayannan abubuwan aka kuma ya kamata jama'a gaskiya su tashi irin wayannan ta'addanci ne kuma na ta'addanci nan akan musulmi wanda ba su da karfi shine ake so a masu aka kuma eh, bai kamata kowa ya yi shuru ana kallon mutanen nan su ce mutane aka ba to a jama'a kun ga wannan daga cikin complaint din da aka yi sanda zai hada su da likita a cikin abin da aka kai wa ita ma'aikatan lafiya aka ce ya hada su da likitan bogi ta yadda wayar da ya bari ba ta shiga to wannan shine likitan kun ji bayanin da yi. so a abin da muke hasashe ke yi hasashen mu ya zama haka ba mamaki buƙatar wasu mutane ne na cewa sai an rufe asibitin nan a in kuma lokaci yayi za mu faɗa muku cewa buƙatar su waye da waye suna so sai an rufe asibitin nan wallahi za mu faɗa muku da wani da wani amma yanzu na faɗa musu yanzu a gaban ku a nan wajen yanzu kun ga nan gurin ɗazun nan da safe na ɗauki takardar wata mata ta zo nan gidana malama zainab ka santa musbau ta zo gidana kaga takardar nan wannan guda biyu a nan gurin gashi a waya wannan nata ne gashi nan wannan da ita da mijinta a nan asibitin dutse suka zo aka yi masu gwadin cini irin wanda ake wa na ma'aurata rizol din ya da AAA sai da ta ɗauki ciki da ta koma awo kaga takarda ta biyu nan kaganta nan kaganta wanda ya ba da cewa aka gano cewa ashe ita AST mijin ma AS ne yanzu yarinyar da suka haifa su kila ne sikila a ina ka yi wannan kuskuren a asibitin dutse idan wannan ita ce dalili cewa in an samu matsala a kulla guri to su fara kulla asibitin dutse kafin su zo su kulla nan su fara kulla wannan gashi ina da shaida da evidence da dalili da komai so kar su zo su rena hankalin mutane sannan suka je asibiti amurillahi kaga takardun nan guda biyu su kuma da suka yi nasu binciken kaga ɗaya nan kaga ɗaya nan sai aka ce gabaki daya a can su kuma nasa sakamakon da ya bayar duka da mijin da matan ss eh, haka abin ya bayar ss can haka ya bayar sannan na ba da labari na ce a nan asibitin dutse ni na ɗauki matana haihuwa ya yi za ta haihu da asuba na kai ta haka suka sanga sani yawo daga wannan waɗin zuwa wannan waɗin daga karshe ba a karɓe ta ba billahi lazi la ilaha illahu wani na dauke ta da kaina daga asibitin na wuce da ita asibitin amurin layi ko da aka ji yaron ya mutu a ciki sai aiki aka yaka turo shi to wannan in ma a kaddara ma an samu matsala in samun matsala ne ke sa a ɗauki matakin rufe guri to can ya kamata a fara me a fara rufewa ba nan ba so za mu bi wannan abun tunda sun ce a je a same su za mu ji ba wani mutum da za mu zo mu goyi bayan shi akan gaskiya idan ya tabbata da Muawiya ya yi abin da ba daidai ba wallahi wajibi ne mu fito mu faɗa wa al'umma mu ce ba daidai ba ne ba za mu goyi bayan shi ba in kuma shi ne bukatar wasu ce ke so a rufe asibitin nan to ba yadda za a yi mu bari saboda bukatun wasu tsirarrin mutane kawai a zo a kulle gurin nan ba zai taɓa yiwa ba Eh, wake so sai magana ne to bismillah wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana habibu alhassan nan kaltun gorot dr ma'auya ya dade yana aiki kuma ya kware kware da gaske akwai hasada a cikin al'amura ya fara daga nan asibitin musulmi aka mai kutun kutun kutun kutun aka tura shi ya zo ya bude a nan ya bude a wasu sassa yana koyarwa a kasu mutum ne kwararre likita ne kwararre wanda kowa sani kuma taimakon da yake a wannan asibitin sai dai Allah ya bashi lada bayan haka kuma wannan asibitin akwai asibitittuka da yawa wanda lokal ne muna kai dalibai practical mu ni ma ana korwa a hetin muna kai dalibai practical asibitittuka da yawa ba su kama kwaton kwaton wannan ba a facilities da standard saboda haka hasada ne ba wani abu ne gwamnati ta tsaya ta duba kuma mu addu'ar da muke walla duk wanda yake da hannu akan kullu wani abun Allah ya tona mai asiri saboda musulmi da yawa da kiristoci da kowa suna amfana da wannan wurin kowa da kowa na hasada ne kawai Allah kuma ya ƙara ɗaga kashi kuma mu ba za mu bari a kulla wannan wurin ba muna nan muna addu'a Allah tona musu asiri suna na Habibu Alhassan ba wannan shine ga wannan filin nan yau shekara nawa ana so asibitin nan ya mallaki filin nan saboda ba kuɗi an kasa mallaka so ma muna cikiyar yanzu nan gurin kai ina mala abdulmajid wancan lokacin wannan filin nawa ake nema nema lokacin ana neman miliyan goma ne yanzu ba. yanzu ya kai miliyan sha biyar to wannan filin gashi ana so za a explantin din asibitin nan inda motar nan take da haka in ma mun samu wanda za su ba da gudunmawa don taimakon al'umma to muna buƙatar a kawo kuɗi asibiti ta mallaki gurin nan dan a ƙara isman da asibitin nan da kuma wannan gidan wannan gidan wannan taimakon da ake yi ne ba a so a ci gaba da yi taimakon da asibitin yake yi ba a so a ci gaba da yi eh <laughs> a ba magana ba so wannan dai shine bayanin da zan yi a takaice kuma za mu ba abin kuma duk abin da ake ciki za mu zo mu yi wa al'umma bayani su ci gaba da sanin me ya faru amma ba za mu zira ido ba abin da muka tabbatar amfanin da ake samu a guri ai kowa ya sani in ka zamanto dr mu'awai ya cika sharaɗi na zama likita ko bai cika ba ya cika idan magana ce ta kurakurai ana samu wannan dama allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai ba wani ɗan adam a yanzu najeriya ma gaba ɗayanta ba ana samun a akan abubuwa da yawa ba eh? kuma musamman akan wannan ba wani ka gani wannan sharri ne kawai to Allah ta Ibrahim sharri ne wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna muhammad sani lawal wannan bawan allah ma'awiya da ke wannan waje tare da shi muka taso tun da allah ta so in a cikin mutum dubu ake tarayya da al'umma akwai baiwa da allah yake mu al'umma a cikin al'umma wanda in allah riga maka wannan baiwa bayan da za a yi a daushe maka wannan baiwa da allah riga maka ma'awiya allah tun da yana karami allah ya riga ya shi gifted ne duk wani asara zaka da ma'awiya bayan da zaka yi Allah ya riga ɗaukaka shi da Allah ya sa ga taso mun yi wannan ketsan daga nan mun bi har na bi har jama'atu mu zuwa da shi na bi wannan ketsan hasakin musulmi na suna zuwa da shi akan ketsan asibitin musulmi sai na lura daga al'umman mu da ake tare da su su ne ke tare da wannan hasara da ake ma wannan dan taliki kuma akwai yayyan shi akwai abokanan shi akwai iyayen shi duk a wannan anguwa a nan anguwa aka haife shi a nan turin wanda aka haife shi mu babu da wani abu da za mu yi a cikin al'ummar mu in ba an namu ya tashi ba a neman daushe shi namu fa muna so na mai cigaba ne a ko ina ba wai ya kasance abu na faruwa a gwamba a wannan asibitin ma'auya da muke da ake ganin shi wannan asibitin ba sun iya adadin mutanen da suka amfana da wannan asibitin ba talakawan da ke amfana da wannan asibitin ni shi ma'auyan ba zai iya faɗan shi da ke jagorantar wannan asibitin ya ce ga iya al'umman da yake taimaka ba bai sai wannan abun ba wani ta da shi bai sassa faɗa wannan abun ga iya al'umman da ke taimaka da shi ba to jama'a mu ba dan mu ba domin Allah da ya halice mu me ya haƙuri mu cire hasara a cikin wani al'amarin da ake na da duniya in kana da wani guroji tsakanin ka da shi wani tsakanin kai da shi ne amma wannan ka taba wannan asibitin ka taba al'umma daga baki ina musulmi na duk duniya ba wani cirin wada ba kun jihar ka duk duniya ka taba su muna fatan dan Allah dan annabi masu wannan hasara su ya hakuri wannan ban Allah su bai shi kwanaki ya tura yake a waya an ce an kashe shi an kashe shi an yi abubuwa dama ba abubuwan ba abin da bai alburanta ba a wannan rayuwa duniya to muna muna fata alheri Allah ya sa wannan abin da yake fama da shi ya sa dan zama mai aljanna a gare shi Allah ya tabbatar da alheri jama'a dama gudun kada a hayaniya jiya da na samu labari na kira shi ɗaya daga cikinsu idan akwai matsala mu mu zo mu zauna da su mu warware ta in ma ya cancanta bisa ga doka a rufe gurin abi hanyar da za a bi ba sai an yi rigima ba ballantana ma ba wani dalili ba dalilin da zai sa a ce wai sai an rufe gurin so muna faɗa ma mutane cewa muna sane da cewa yanayi da alama yana nuna mana cewa kamar akwai wasu mutane da suke da bukata sun samu dama yanzu da suke ganin sun yi amfani da damar su an rufe gurin an je an rufe asibitin shi na riga cikun ya haƙura na barakallahu an je an rufe ya haƙura to kuma yanzu an biyo nan sai an yi me sai an rufe haka ake yi ba eh. wannan ba shi bane na farko an rufe asibitin rigacikun ya haƙura an rufe na barakan lawo ya haƙura a faɗa mana a nan eriyar gaba ɗaya dan Allah tun da kuka taso wani asibiti kuka san an rufe babu shi babu asibitin da ya karya dokar da ya cancanci rufewa sai wannan wannan rainin hankali ne a yi da haka za mu je mu ji me za su karanta mana wannan shine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh